ya ke uwar gida a lokacin da za ki sha azzakarin mijinki wato gura ya kasance kina ɗan sawa a bakinki kina fitarwa ki sa ki cire ki sa ki cire a hankali ba wai da ƙarfi ba ki dinga shan shi kamar yadda kike shan alawan lollipop kin in kana shan aizakari sai ka dinga jin uwa kana shan alawa to kafa daɗi ya ruɗe ki da yawa ki ɗan dinga sha a hankali kina shawa sawa kina cirewa kina sawa kina cirewa to bayan kin ɗan yi haka sai ki ciro sai ki ɗan yi wasa da ita a hannunki kina wasa da ita kina wasa da ita kina bibi bibi ne kana jin daɗi kina ɗan sha kina cirewa kina wasa da ita ya ke gida a lokacin da kike sha ana son ki ɗan dinga shan kan wannan wajen za ki gan shi mai kyau to dan ake so ki dinga sha in kin ci ma fa ki wasa da nan gun domin nan ake so ki dinga sha kina taɓawa kina wasa da shi kar ku manta muna koyar da wannan darasi namu ne ga masu aure